بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu da nake magana yammaci ne na litinin wadda ta daidai da takwas ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da sha uku ga watan jun wata na shida shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasad na ɗari biyu daga cikin jeren giyar kasusuwar karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu ta darul hadithi salafiya wacce take a number 4 madar road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya makarantar da babban malamin mu abu abdulrahman al-albani allah ya gafarta mashi ya assasa ta don kira zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa tafarkin salaf annabi da sahabbai da waɗanda suka bi bayansu da kyautatawa karatun da yawa take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji muna roƙon allah maɗaukakin sarki ka yafe mu shi allah ka kai haske kabarin shi allah ka ɗaukaki darajojin shi duniya da lahira mahaifiyar shi da matar shi da ɗan shi allah ka yafe musu idan yan uwa ba ku manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a cikin sura ta uku daga cikin jerin surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira ya bar makka ya zuwa madina idan ba mu manta ba mun karanto har ya zuwa aya ta sittin da hudu faɗin allah maɗaukakin sarki qul ta'alau atlu ma harrama قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون منكرا تولى الآية sannan mun tattauna game da wasu matsaloli waɗanda suke da alaƙa game da tarihin saukar waɗannan ayoyin a inda muka ji cewa wasu waɗanda ake kira da wafdu najran wato wasu jama'a wasu tawaga waɗanda suke asali kiristoci ne da ke zaune a wani gari da ke kudancin makka a yanzu da ake kira da wafdu najran wato garin najrana suka yi tafiyayya ya zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama suka taho madina don tattaunawa da shi game da al'amarin da ya shafi annabi isa da mahaifiyar shi da al'amarin da ya shafi wato tattaunawa ta addini mun ji tarihin da aka samo daga babban malami muhammadu dan ishaqa a inda muka karance shi a karatutukan da suka gabata sannan muka fitar da darussa waɗanda za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi. a yau insha Allah ta'ala za mu dora mu ci gaba daga aya ta 65 fadin Allah madaukakin sarki da Allah ya ce ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima kafin nan akwai wata mas'ala da za a bi mu bashi za mu tattauna ta tana da alaka da wata aya da muka wuto a baya ayar da tafi shahara da ayatul mubahala a inda 'yan shi'a suka ɗauki wannan aya suka ci moriyarta suka ɗauki hadisin da al'imamu muslim ya ruwaito a ƙarƙashin wannan aya ta mubahala a inda suka taƙaice ahalul baiti kaɗai ga waɗannan da annabi ya tattaro sayyidina ali wato fatima da alhassan da alhussein annabi ya tattaro su don a yi mubahala da su hadisin ya tabbata hadisi ne ingantacce muslim ya ruwaice shi to amma ko a cikin hadisin akwai dalili akan cewa wannan hadisin kadai yana bayyana iyakar ahalul baiti kenan daga alhassan sai alhussein sai fatima sai aliyu mijinta waɗannan su kadai ne ahalul baiti za mu zo mu tattauna wannan matsalar insha Allahu ta'ala don yana daga cikin ayoyi waɗanda 'yan shi'a suka rika su ya zame musu wato abinda suke tattaunawa a kai abinda suke yawan surutu a kai suna kafa hujja da wilayatu ali wato aliyu shi ya fi cancanta da ya zama khalifa bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai su yi hujja da ayatul mubahala za mu zo mu tattauna wannan matsalar insha allah ta'ala ɗan uwa su bi mu bashi amma dai a yau a aya ta 65 a ci gaba da karatunmu allah maɗaukakin sarki ya ce يا أهل الكتاب نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون الله تعالى يجي يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya yi ta kiran ahalul kitab a ayoyin da suka gabata a wannan aya ta 65 Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ahalul kitabi ya ku waɗanda aka bai wa littafi su ne al-yahudu wa nasara wannan kira ne ya zuwa gare su yahudawa kira ne ya zuwa ga kiristoci Allah ya kiraye su da ahalul kitabi ya ku waɗanda aka bai wa littafi ahalul kitabi ay al-yahud wa nasara lima tuhajjuna fi ibrahima dan me kuke jayayya game da annabi ibrahim dan me kuke jayayya game da abin da ya shafi annabi ibrahim kuke jayayya kuke cewa annabi ibrahim naku ne ku yahudu kuke cewa ku dinnan ai mabiyansa ne kuke cewa shi annabi ibrahim ba yahude ne yahudawa kenan ku kiristoci kuka ce annabi ibrahim kirista ne shine lima tuhajjuna fi ibrahima don me kuke jayayya game da annabi ibrahim kowanne daga cikinku yana ƙoƙarin danganta kansa ga annabi ibrahim yana ƙoƙarin nuna cewa shine mabiyin annabi ibrahim shine ma'anar limatu hajjuna fi ibrahima wa ma unzilati tauratu wal injilu illa min ba'di alhalin ba a saukar da attaura ba attaura ta annabi musa wal injila haka ba a saukar da injila ba ta annabi isa illa min ba'adihi sai bayan gushewar annabi ibrahim ma'ana annabi ibrahim ya gabaci saukar attaura da annabi musa ya gabaci saukar injila da annabi isa ya gabaci waɗannan annabawa da waɗannan littattafai nasu da shekaru masu yawa yaya aka yi kuɗin nan kuke cewa annabi ibrahim naku ne ku yahudu tare da a cikin attaura ba a ambaci annabi ibrahim ba ya aka yi ku nasara kuke da'awar annabi ibrahim naku ne alhalin ba a ambaci annabi ibrahim a cikin injila ba an fahimta kuma attaura da injilar ba su sauka ba sai bayan wucewar annabi ibrahim da tsawon shekaru shine wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'dih kashi ba a saukar da attaura ba da injila sai bayan wucewar annabi ibrahim yaya kuke da'awar ibrahim naku ne afala ta'qiluna ba za ku yi tunani ba kun mun fahimta da kyau jama'a babban malami al-imamu shanqiti al-mufassir al-kabir Allah ya gafarta mishi a cikin tafsirin shi mai suna abwaul bayani fi ibahil qur'ani bil qur'an yake cewa lam yubayyin huna wajha mahajjatihim fi ibrahim a cikin wannan aya ta ali imrana Allah madaukakin sarki bai bayyana ta wace fuska yahudawa da kiristoci suka yi jayayya game da annabi ibrahim ba a nan Allah bai bayyana ba walakinahu bayyana fi mawdu'in akhar sai dai a wani wuri Allah ya bayyana أن محاجتهم في إبراهيم جايية da Yahudawa da Kiristoci suka yi game da annabi Ibrahim hiya qaulul yahud shine maganar yahudu da suka ce innahu yahudi ai annabi Ibrahim ba yahude ne namu ne inji Yahudawa wan nasara Kiristoci suka ce innahu nasrani ai annabi Ibrahim Kirista ne ma'ana ana rububin annabi Ibrahim kowa na da'awar annabi ibrahim nashi ne an fahimta al'imamu shankiti ya ce wa zalika kauluhu wannan shine faɗin allah maɗaukakin sarki da allah ya ce am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqa kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu am illah ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون آية تقريد أربعين سورة البقرة الله يجي أم تقولون أي قولن يهود دا نصارى واتو أهل الكتاب سوى كتي إن إبراهيم للي إبراهيم وإسماعيل دا إسماعيل wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaqub wato ibrahim da ƴaƴan shi da jikokin shi wal asbab da jikokin gidan annabi yaqub ku ahlul kitabi cewa kuke kanu hudan aw nasara sun kasance yahudu ne ko sun kasance nasara ne kaga shine ya ahlul kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim din kenan فكل فرقة تدعي أنه منهم يهود سنة شوى إبراهيم ناصني كريستوتي سنة شوى إبراهيم ناصني كم فهمت شيني الله مدوك سركي يي مسردية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده يوتو أي بأسوكر دا التوراة haka ba a saukar da injila ba illa min ba'adihi sai bayan shuɗewar annabi Ibrahim ma'ana da Allah ya aiko shi bayan saukar attaura ta annabi Musa da saukar injila ta annabi Isa to da zai yiwu kenan ya zama imma ba Yahude imma ba Nasari to amma ya gabaci attaura da injila ta fuskar tarihi ta ya za a ya zama ba Yahude ya ku Yahudawa ta yaya za a yi annabi ibrahim ya zama kirista ba nasari ya ko kirista kun fahimta da kyau kuwa wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di afala ta'qiluna ku ba za ku yi tunani ba Allah ya ce afala ta'qiluna ba ku da ba ku yi tunani ba ai afala ta tafakkaruna ba za ku yi tunani ba Allah ta'ala sai ya faɗi a aya ta 66 Allah ya ce ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله تعالى يجي ها أنتم هؤلاء kuɗin nan ga kunan antum kuɗin nan ha'ula'i ga kunan wato ahlul kitabi wato yahudu wato nasara ha antum ha'ula'i kuɗin nan ga kunan hajjajitum fi malakum bihi ilm kun yi jayayya cikin abin da kuke da ilimi a cikin shi hajjajitum fi malakum bihi ilmun kun yi jayayya kun yi musu kun yi gaddama hajjajitum ay jadaltum wa khasamtum kun yi musu kun yi jayayya fi ma lakum bihi ilmun cikin abin da kuke da ilimi a cikinsa game da annabi Musa haka game da annabi Isa Yahudu ga annabi Musa Kiristoci ga annabi Isa kaga suna da ilimi game da abin da ya shafi littattafansu yahudu na da ilimi game da attaura da aka saukarwa musa nasara na da ilimi game da injila da aka saukarwa isa to abin da suke da ilimi a cikinsa na attaura da injila sun yi musu sun yi jayayya game da waɗannan annabawa da aka aiko musu wanda suke da ilimi da masaniya game da su an gane ko kuma ha antum ha'ula ija hajajitum fi ma lakum bihi ilmun ku dinnan yahudawa ku dinnan kiristoci wato ahlul kitabi hajajitum kun yi jayayya fi ma lakum bihi ilmun game da abin da kuke da ilimi a kansa ai fi siddiq nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuna sane a cikin littattafanku Allah ya yi albishir da zuwan manzon Allah kun san shi kun karanta shi a cikin littattafanku abinda kuka sani kun yi jayayya a kai to falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun dan me kuke jayayya game da abin da ba ku da ilimi a kai ai fi amri ibrahima game da al'amarin annabi Ibrahim. An faɗa muku, an yi muku albishir, an faɗi a cikin littattafanku cewa akwai annabin ƙarke shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Zai zo zai bayyana a cikin littattafanku kun sani, kun karanta, kuna da ilimi game da haka, amma tare da haka kuka yi jayayya. ga ilimi ga jayayya shine hajjajitum fi ma lakum bihi ilmun kuna sane kuna da ilimin amma kuka yi jayayya to ina kuma ga abin da ba ku da ilimi a cikin shi shine game da annabi ibrahim mun fahimta jama'a ha antum ha'ula'i hajjajitum fi ma lakum bihi ilmun falima tuhajjuna don me kuke jayayya fi ma laysa lakum bihi ilmun cikin abin da ba ku da ilimi a cikinsa sai fi ibrahima game da annabin Allah annabi Ibrahim ma'ana kuna jayayya kowanne daga cikinku yana ƙoƙarin danganta kanshi zuwa ga Ibrahim danganta kanshi zuwa ga bin tafarkin annabi Ibrahim ya ce annabi Ibrahim ba Yahude ne ko ya ce annabi Ibrahim Kirista ne ma'ana dan me kuke jayayya game da haka wato tambaya ce ta inkari tambaya ce ta musu tambaya ce ta ƙwanƙwasar kan ahalul kitabi Allah ta'ala ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shi ke da ilimi ku ba ku sani ba don haka Allah maɗaukakin sarki sai ya bayyana mana waɗanda suka fi dacewa da su danganta kansu ya zuwa ga annabi Ibrahim don kun ga a waɗannan ayoyin Allah maɗaukakin sarki ya nuna bubulanu da'awati ahlil kitabi fi da'a ittiba'ihim li Ibrahim khalilir rahmani Allah maɗaukakin sarki ya ɓata da'awar ahlul kitabi da ikirari da suke cewa su ne mabiya annabi Ibrahim annabi ibrahim nasu ne annabi ibrahim akan addininsu yake allah maɗaukakin sarki sai ya rusa wannan da'awa ta ahalul kitabi to kamar kai tambaya ka ce suwa suka fi dacewa da su dangantu ya zuwa ga annabi ibrahim suwa suka fi dacewa su jingina annabi ibrahim zuwa gare su suwa suka fi dacewa game da bin tafarkin annabi ibrahim Allah maɗaukakin sarki sai ya faɗi ya musu raddi su waɗannan yahudu a aya ta 67 Allah ta'ala ya ce ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين يهوداوا sun yi da'awar jingina annabi ibrahim ya zuwa gare su kiristoci sun yi da'awar annabi ibrahim nasu ne allah maɗaukacin sarki sai ya ƙaryata su a cikin wannan aya Allah ya mayar musu da martani Allah ta'ala ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan da ɗai annabi Ibrahim bai taɓa kasancewa ba yahudi ba kamar da al-yahud kamar yadda yahudawa suka yi ikirari wala nasraniyan haka annabi Ibrahim bai taɓa zama kirista ba kamar yadda nasara suka yi da'awar cewa Ibrahim nasu ne walakin sai dai fakana shi annabi ibrahim ya kasance hanifan musliman tsayayye ne akan tafarki wanda yake miƙaƙƙe tafarki na musulunci kana hanifan ai ma'ilan anil batil ya karkace wa duk wani tafarki wanda yake na ɓata ya karkace wa shirka ya karkace wa bautar gumaka ya karkace wa bautar wani allah ya tsayu akan tsayayyen tafarki na musulunci kana halifan musliman ya kasance tsayayye ne akan tafarki na musulunci musuluncin da ya saba wa abin da yahudu suke a kai na riƙar annabawa da mutanen kirki a matsayin 'ya'ya ga Allah ko ya saba wa tafarkin nasara kiristoci game da riƙar annabi isa da rikar mahaifiyar shi Maryamu a matsayin alloli ko Isa a matsayin ɗa ne ga Allah maɗaukakin sarki. Annabi Ibrahim yana tsaye akan tafarkin da ya rusa duk wata shirka, tafarkin da ya rusa duk wata bauta ta wani Allah maɗaukakin sarki, sannan tsayayye ne akan tafarki na musulunci, wama kana minal mushrikina kuma annabi Ibrahim da ɗai bai taɓa zama daga cikin mushrikai ba bai taɓa kasancewa daga cikin mushrikai ba wannan ayar raddi ce ga Allah maɗaukakin sarki raddi ce da Allah ya yi ga waɗannan ƙungiyoyi guda uku kaga da ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan raddi ne akan yahudawa da suka ce annabi ibrahim ba yahude ne Allah sai mayar musu da martani ya ƙaryata su sannan raddi ne wannan ayar raddi ne ga nasara kiristoci waɗanda suka ce annabi ibrahim kirista ne allah sai ya ƙaryata su sannan wannan ayar raddi ne ga mushrikul arab mushrikan larabawa waɗanda suke da'awar ai su suna nan akan tafarkin kakansu annabi ibrahim shi yasa a karke Allah ya ce wa ma kana minal mushrikina bai kasance daga cikin mushrikai ba gashi ku kuma mushrikai ne ga kuma ka kuna bautawa ga wato wani Allah kuna rika a matsayin wani Allah don haka ku da annabi ibrahim to ba ku da nasaba ba ku da alaka ba ku da dangantaka ta kusa ko ta nisa wannan ayar kamar yadda muka ji mayar da martani ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi game da Yahudawa game da runtu da suka yi akan annabi Ibrahim kusan kullum mushirikai kafirai runtu na mutanen arziki suke yi dukkan mutumin da ya zama mutumin kirki to sai kaga mutanen banza ƙoƙari suke su janye shi su ce shi nasu ne su ce su shi suke bi su ce akan tafarkinsu yake ina fata an fahimta kamar yadda yahudu suka yi a da kamar yadda nasara suka yi a bayansu kamar yadda mushirikan larabawa suka yi kafin bayyanar addinin musulunci kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda mabarnata suke yi a kowane zamani mun fahimta jama'a ko kun san cewa an samu wasu daga cikin 'yan bid'a da suka yi wa ahlus sunna rintar Sheikh Ja'far jama'a suka ce Sheikh Ja'far nasu ne ba su gano Sheikh Ja'far nasu ba ne waliyu min auliya illahi sai bayan ya rasu kaga wannan rinto ne ina fata mun fahimta duk wanda ya bibiyi karantarwa da da'awa da ta'alim na Sheikh Ja'far zai gane cewa ya barranta daga duk wata ɗariƙa ta sufaye zai gane cewa Sheikh Ja'far ba ɗan shi'a ba ne zai gane cewa sheikh ja'far ahlus sunna ne salafi ina fata mun fahimta kuma sa'atan sa'atan muna nan nan gaba kaɗan za ku ji wasu sun zo sun yi da'awar ai albani ma nasu ne ina fata mun fahimta wannan rinto ne da mabarnata suka saba yi kun ji sun yi game da annabi ibrahim allah ya ƙaryata su ina fata an gane rinto da mabarnata za su yi game da malaman sunna wahayi ba zai sauka ya karyata su ba amma da'awa da karantarwar waɗannan malaman za ta karyata su ina fata mun fahimta kamar kai tambaya ka ce to da yahudu sun danganta kansu ga annabi ibrahim allah ya karyata su haka kiristoci haka mashirikan larabawa to suwaye suka fi dacewa da dangantuwa zuwa ga annabi ibrahim Allah ta'ala sai ya ba da amsa a aya ta 68 Allah ta'ala ya ce إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين الله مدوكاكين سركيتي إن أولى الناس بإبراهيم للي waɗanda suka fi kusanci ya zuwa ga annabi ibrahim shine aulan nasi ɗin waɗanda suka fi cancanta da su danganta kansu ya zuwa ga annabi ibrahim waɗanda suka fi kusanci ya zuwa ga annabi ibrahim ai inna aulan nasi bi ibrahima ai a haƙƙun nasi bi mutaba'ati ibrahim al-khalil waɗanda suka fi dacewa da su dangantu su danganta kansu su ce annabi ibrahim nasu ne suka fi kusanci ya zuwa gare shi lallazi na taba'uhu su ne waɗanda suka bi shi a lokacin da ya yi kira zuwa ga allah maɗaukakin sarki a sa'ad da annabi ibrahim ya yi kira a sa'ad da ya yi da'awa a sa'ad da ya kira da zuwa ga kaɗaita allah maɗaukakin sarki waɗanda suka bi shi su ne allazi na taba'uhu to waɗannan su suka fi dacewa da su danganta kansu zuwa ga annabi ibrahim wa hadhan nabiyyu da wannan annabi ai muhammadun sallallahu alaihi wa sallam haka wannan manzo wannan annabi shi ya fi cancanta da ya danganta kanshi shi ya fi kusanci shi ya fi bi ga tafarkin da annabi ibrahim ya yi da'awa ya yi kira zuwa gare shi wallazina amanu haka waɗanda suka yi imani da wannan manzo ay min ashabihil muhajirin wal ansar daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin muhajirai waɗanda suka bar gidaje da dukiyoyi da 'ya'ya da dangi suka bar makka suka yi hijira zuwa ga madina wal ansar da waɗanda suka tarbi su suka karbi bakuncinsu wato mutanen madina ansarawa wa man tabi'ahum ba'dahum da waɗanda suka bibiye su masu imani ila yawmil qiyama har ya zuwa tashin alqiyama kun ji waɗannan nau'in mutane guda uku su ne aulan nasi bi ibrahima su suka fi dacewa su suka fi kusanci da annabi a ibrahim ba yahudu ba ba nasara ba ba kuma kiristoci ba wato ba mushirikan larabawa ba aulan nasi bi ibrahima lallazi nattaba'uhu su ne waɗanda suka bi shi wa hadhan nabi da wannan manzo wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga musulmin farko cikin sahabbai da waɗanda suka bi bayansu har ya zuwa tashin alkiyama su ne aulan nasu bi ibrahima wallahu waliyul mu'minina Allah maɗaukakin sarki shine majibincin al'amarin muminai ai nasiruhum Allah shine mai taimakonsu wa mujzihim bil husna kuma Allah shine mai saka musu da aljanna a lahira tama kun ji wannan aya da ta bayyana a haƙƙun nasi bi ibrahima ai aulan nasi bi ibrahima ya kamata mu tsaya mu tattauna wata matsala mai matuƙar muhimmanci jama'a wani yasa ne waɗannan yahudu da nasara suke ƙoƙari na jingina kansu da danganta kansu ga annabi ibrahim da cewa suna shi ne sannan shi nasu ne kuma su akan tafarkin shi suke akan addinin shi suke me yasa waɗannan ahalul kitabi suke ƙoƙarin cewa annabi ibrahim nasu ne ya kamata mu fahimci cewa a kaf cikin annabawa babu wani annabi da ya yi gwagwarmaya ya yi da'awa gwagwarmayar shi ta kai ga wato asalin irin gwagwarmayar da annabi ibrahim ne kaf annabawa babu wanda ya gwagwarmaya irin ta annabi ibrahim babu annabi musa babu annabi nuhu babu wani cikin annabawa da ya haɗu da ƙalubale na da'awa da gwagwarmayar da'awa irin ta annabi ibrahim mu bibiyi wasu surori guda uku na alkur'ani mu bibiyi wasu ayoyi hakan za ta bayyana a gare mu mu duba waccan aya ta cikin suratul anbiya a sa'ad da Allah maɗaukakin sarki yake bayyana mana tarihin annabi ibrahim a inda ya ce walaƙad atayna ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimina hakika mun bai wa annabi ibrahim shiriya tuntuni kuma mu muna sare da halin da annabi ibrahim yake a ciki Allah ya ce iz qala li abihi ka tuna ma al'ummarka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a sa'ad da annabi Ibrahim ya ce da mutanen shi ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun waɗannan gumaka da waɗannan timsal mutum mutumi da kuke bauta ma waɗannan wani tasiri ne suke muku waɗannan gumaka da kuka dukufa kuna bauta musu qalu sai suka ce wajadna aba'ana laha abidin mun ga iyayenmu da kakanni ne suna bauta musu mu ma sai muka bauta musu Allah madaukakin sarki sai ya faɗi annabi Ibrahim ya ce ma waɗannan mutane nashi shin waɗannan gumaka suna jin ku idan kuka kiraye su al yasma'unakum id tad'una suna jin ku idan kuka kiraye su suna iya su amsa muku in kuka kiraye su ko mun gane da kyau jama'a duka tattaunawa ta kai ga tsakanin annabi ibrahim da shi da iyayen shi wato al'ummar shi da shi da mahaifin shi har ta kai ga cewa wato dai ba za su yi imani ba shine sai ya alwashi ya ɗauki alkawali cewa sai ya kulla wa waɗannan gumaka da waɗannan iyaye nashi suke bautawa sai ya kulla musu kaidi da makirci ya ce watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirina sai na yi wa waɗannan gumaka na kuma kirci bayan kun juya kun tafi a suratu safati Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari cewa an fito a wata rana ta idi daga cikin idinsu na maguzawa za su tafi bautar wasu gumaka na daban ko bautar taurari. annabi ibrahim da ya kalli sama sai ce inni saqim fa nazara nazratan fi nujumi fa qala inni saqim an fito za a tafi da ya kalli tauraro ko sai ce shi fa bai da lafiya ba zai iya tafiya ba suka ce taho mu tafi ya ce a ai ni ina nan ba zan iya tafiya ba ku dai ku tafi suka ce to mu dai kai ba za ka hana mu tafiya ba sai suka yi gaba suka rabu da shi fatawallaw anhu mudbirina sai ya dawo baya ya dawo gida ya shiga cikin ɗakin waɗannan gumaka faraga ila alihatihim ya isa zuwa ga waɗannan gumaka da suke bauta ma kuma bayan Allah a suratul anbiya'i Allah ya ce faja'alahum juzazan sai annabi Ibrahim ya ɗauki gatari ya datsa waɗannan gumaka da suke bautawa ya mai da su gunduwa gunduwa shine juzazan ɗin illa kabiran lahum sai ya bar babba daga cikinsu ya datsa ƙananan ya bar babban la'allahum ilaihi yarji'un ko sa dawo su ga abin da ya faru da waɗannan gumaka da suke bauta ma da suka dawo suna buɗe ɗakin bauta suka ga yadda al'amari ya kasance sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin duk wanda ya yi haka da allolinmu lallai ya tabbata azzalibi me suka yi maka da za ka daddatsa su wannan ai zalunci ne kaji an zalunci abin bauta qalu sai suka ce sami'na fatan mun ji labarin wani saurayi fatan saurayi jama'a matashi yarzukuruhum yana ambaton waɗannan gumaka ayyar rukuruhun bisu'in yana ambaton su da mummunan ambato yana kyare su yana kushe su yuqalu lahu ibrahim matashin sunan shi ibrahim qalu sai suka ce fa'atu bihi ala a'yunin nas aje a kamo shi a taho da shi a gaban mutane su shaida la'allahum yashhadun ko sa shaida imana a yi mashi tsauran hukunci a ɗauki mataki mai tsauri don idan akwai wani mai tunanin ɗaukar mataki irin nashi akan waɗannan abeban bauta ya fasa a ɗauki mataki mai tsanani a kan shi a gaban mutane bayan an zo da annabi ibrahim sai suka ce da shi a an fa'alta hada bi alihatina ya ibrahim kai ne ka aikata haka da allolinmu abeban bautarmu ya kai ibrahim kala sai ce bal fa'alahu kabiruhum hadha e babban nan nasu shi ya haka da su e shi ya daddatsa su yace bai san a hada shi da waɗannan ƙananan shi kadai yake so fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum e ga sunan a kwance an daddatsa su ku tambaye su in kanu yantiquna in za su iya magana ku tambaye su waye haka da su ni ne ko wancan babban ne فاسألهم إن كانوا ينطقون ثم نكسوا على رؤوسهم sai suka dawo cikin taitayinsu suka dawo cikin taitayinsu sai suka natsu sai suka ce laqad alimta ma haula yantiqun kare na mana wayo ne ya za a kace mu tambayi waɗannan bayan ka san ba za su iya jawabi ba kare na mana wayo ne to nan take sai annabi ibrahim ya samu dama ta yi musu wa'azi sai ce a fata abuduna min dunillah yanzu za ku rika bauta ma wani Allah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum abinda ba zai iya amfanar da ku ba balle ya cutar da ku uffin lakum tir da ku walima ta'buduna min dunillah da abinda kuke bauta wa koma bayan Allah afala ta'qiluna ku ba ku da hankali ne ku sassaka abu da hannunku ku dawo kuna rusuna mishi kuna bauta mishi afala ta'qilun ba ku da hankali ba za ku yi nazari ku yi tunani ba ku gane waɗannan duwatsu da itatuwa ba su cancanci bauta ba su ma bayi ne na Allah an gane jama'a ka ji wa'azi da ya yi musu ko akwai wata hujja da suka bashi wacce ta rage amsa ita ce a'a hujjar su da ta rage kadai ita ce sai suka ce qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilina ku kama shi eh ku rike shi ku kawo wa allolin ku ɗauki ku taimake su an zalunce su ku taimake su ku rama musu in kuntum fa'ilina ba za ku aikata haka bane to nan take sai suka kama annabi ibrahim sai suka ɗaure shi a ayar suratul ankabut Allah maɗaukakin sarki ya bayyana asali shawara suka yi suka tattauna bayan sun kama shi Allah sai ce fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qutuluhu aw harriquhu amsar da mutanen annabi Ibrahim suka bashi shine cewa suka yi ku kashe shi ko ku kona shi kaji shawarwari guda biyu to amma sai Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa sun ɗauki shawara ce ta ƙarki shine a ƙona annabi ibrahim shi yasa Allah ya ce fa an jahullahu minan nar wato sai suka ɗauki shawarar su ƙona shi Allah sai ya tseratar da shi daga wuta shi ne aya Allah Allah ya ce a cikin suratul anbiya qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim muka ce da wuta ya ke wuta ke zama bardan wato ke zama sanyi sanyi ba na cutarwa ba ga annabi ibrahim ina fata mun fahimta shine har ya tabbata a cikin hadisi ingantacce hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa a sa'ad da aka ɗauki annabi ibrahim za a jefa shi a cikin wannan wuta aka ɗora shi akan majaujawa sai yi addu'a ya ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار كلمة da annabi Ibrahim ya faɗe ta a sa'ad da aka jefa shi cikin wuta abinda nake so mu fahimta duk wannan gwagwarmaya da aka yi ta yi da annabi Ibrahim shi kaɗai ne a wannan lokaci jama'a ba shi da wani wanda a wannan lokacin ya yi imani da shi jama'a ku kalli ta taɓurza da aka yi ta yi shi kaɗai ya iya jajircewa kun mun gane da kyau jama'a jajircewar da ya yi a kan tauhidi jajircewar da ya yi game da faɗa da mushrikai da bautar gumaka kamar yadda wasu surori ayoyi suka bayyana wannan ne ta sa allah maɗaukakin sarki ya naɗa shi shi da imamul hunafa'i wannan ta sa yahudu suke cewa ibrahim nasu ne ko mun fahimta da kyau jama wannan gwagwarmaya da annabi ibrahim ya yi har sai da ta sa aka kore shi daga garin su mahaifin shi ya yi bara'a da shi ku tuna da ayoyin suratu maryam allah maɗaukakin sarki yake cewa إذ قال إبراهيم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا wannan duka na ƙara bayyana maka gwagwarmayar da annabi ibrahim ya yi sannan ku tuna da ayoyin suratu ibrahim din ayoyin suratu ibrahim me Allah madaukakin sarki ya ce me Allah madaukakin sarki ya ce a suratu ibrahim ba an rammomi ne jama'a ba an rammomi ne jama'a suratu ibrahim suratu ibrahim malam ba sai ka duba qur'ani ba وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء كم فهمت يا جماعة waɗannan ayoyin da wasu ayoyi na suratul an'am da wasu ayoyi na suratul safati duka suna bayyana maka gwagwarmayar da annabi ibrahim ya yi ina fata mun fahimta wannan gwagwarmaya da tsayayya da annabi ibrahim ya yi allah maɗaukakin sarki ta sa ya naɗa shi ya zama shine imamul hunafa'i kuma fahimta shi yasa har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah ya umarce shi da ya bi tafarkin annabi ibrahim ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Allah ce sannan sai muka yi maka wahayi kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka bi tafarkin annabi Ibrahim wa ma kana minal mushrikina kuma shi annabi Ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba wannan na daga cikin dalilin da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya siffanta annabi Ibrahim da cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikina شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم wannan ta sa Allah maɗaukakin sarki ya bi annabi Ibrahim to Yahudu sun yi da'awar Ibrahim nasu ne Kiristoci sun yi da'awar annabi Ibrahim nasu ne saboda annabi Ibrahim nagari ne cikin annabawa kuma babu wani cikin annabawa da ya yi gwagwarmayar da annabi Ibrahim ya yi babu wani cikin annabawa da ya haɗu da ƙalubale ƙalubale da annabi ibrahim ya haɗu da shi daga cikin annabawa kaga a wannan lokaci abin da ya bayyana mana a cikin alkur'ani da sunna waɗanda suka bi annabi ibrahim a wannan lokaci daga cikin waɗanda annabi ibrahim ya ma da'awa akwai annabi lot akwai annabi lot sannan akwai matar annabi Ibrahim waɗannan ƙwaya biyun su kaɗai ƙur'ani da sunna ya bayyana mana su suka bi annabi Ibrahim a suratul ankabuti Allah cewa ya yi fa'amana lahu lut fa'amana lahu lut annabi lut sai ya yi imani da annabi Ibrahim wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim to sannan sai matar annabi ibrahim kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari a sa'ad da annabi ibrahim ya bar wannan gari wato garin da yake garin da ake bautawa wato gumaka bayan ya rabu da iyayen shi da yace falan ma'tazalahum ko wa a'tazilukum haka falan ma'tazalahum da ya isa wannan gari sai ya tarar da sarkin wannan gari wani jabbarin sarki ne wani azzalimi ne mai mulkin kama karya idan ya ga kyakkyawar mace sai ya kwace ta don haka yana da wasu daga cikin dogarai waɗanda suke kewayawa a cikin ƙasar shi suna mushi farautar kyawawar 'yan mata don haka idan ya ga kyakkyawar mace sai ya kwace ta shi kenan sai ya tafi ya je yana zina da ita to sun taho annabi ibrahim da shi da matar shi sun taho shi kenan sai wannan sarki ya sa aka tafi da ita an tafi da ita kafin a tafi da ita annabi ibrahim sai ya aka tambaye shi wace ce wannan sai ce yar uwar shi ce madadin ya ce matar shi ce sai ce yar uwar shi ce sannan ya ce da ita in an tambaye ta waye wannan ta ce dan uwanta ne an gane malamai suka ce saboda a wannan lokaci a faɗin duniya babu wani musulmi daga shi sai ita ma'ana yar uwar shi ce a addini shi dan uwanta ne a addini kaga wannan na nuni akan duk gwagwarmayar da ya yi daga annabi lut sai annabi wato sai ita matar shi su kaɗai suka yi imani da shi har annabi nuhu da aka ce ya yi shekara dubu ɗaya babu hamsin shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi ƙalubale da ya haɗu da shi bai kai ƙalubalen da annabi ibrahim ya haɗu da shi ba don ai adadin waɗanda suka yi imani da annabi nuh sun fi adadin waɗanda suka yi imani da annabi ibrahim allah ce wa ma amana ma'ahu illa kalil game da annabi nuhu amma ai sun iya cika wannan jirgin ruwan ma'ana sun fi mutum biyu kenan kama annabi ibrahim abin da ya tabbata a ƙur'ani da sunna mutane biyu amma tare da haka ya jajirce ya zo ya gina ɗakin ka'aba ina fata an fahimta wannan jajircewar da annabi ibrahim ya yi sai allah maɗaukakin sarki ya yi mishi tukwici ya sanya dukkanin annabawa da za su biyo bayan shi to za su bayyana ne a cikin zurriyar shi jikokin shi 'ya'yan shi tattaɓa kunnen shi har annabin karki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato jika ne na gidan annabi Ibrahim shi yasa Allah madaukakin sarki a suratul ankabuti Allah ya ce waja'alna fi zurriyyatihin nubuwata wal kitaba muka sanya a cikin zurriyar shi annubuwata ma'ana dukkanin annabawa da suka biyo bayan shi sai suka zama imma daga cikin 'ya'yan shi imma daga cikin jikokin shi imma daga cikin tattaba kunnen shi imma dai wani jikan shi ne na can karki amma babu wani annabi da ya biyo bayan annabi ibrahim face sai ya zan yana da dangantaka da annabi ibrahim madubi allah maɗaukakin sarki ya baiwa annabi ibrahim 'ya'ya biyu annabi isma'il da annabi ishaqa فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب إسحاق شين يهيفي النبي الله النبي يعقوب النبي يعقوب شي يهيفي النبي يوسف أنغاني كنت نادى حديثنا حديث da annabi sahabai suka tambayi annabi wa ya fi matsayi a cikin mutane annabi ce fa yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah kaga annabi yusuf da ga annabi yaqub annabi yaqub da ga annabi ishaq ishaq da ga annabin allah annabi ibrahim to sannan waɗannan ƴaƴa na annabi yaqub ikhwatu yusufa ƴan uwan annabi yusuf daga cikinsu allah maɗaukakin sarki ya samar da annabawan banu isra'ila daga cikinsu aka samu su annabi Musa da annabi Harun da annabi Idris da sauran annabawa waɗanda suka biyo baya annabi Zakariya annabi Yahaya har annabi Isa shine annabin karke daga cikin annabawa na banu Isra'ila Isra'ilu ɗin shine annabi Yaquba anbiya'u bani Isra'il su ne annabawan da suke da dangantaka da gidan Ya'aqub kenan dukkanin annabawan banu Isra'ila to jikoki ne na annabi Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihi nubuwata wal kitaba ko mun fahimta da kyau jama'a shi yasa hatta waɗannan wato asalin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a sa'ad da annabi Musa ya ɗauki banu Isra'ila ya tafi da su a sa'ad da suka buƙaci ruwa annabi Musa ya nemi Allah maɗaukakin sarki ya shayar da mutanen shi banu Isra'ila ruwa wa idistasqa Musa liqaumihi فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا إذا نروى قوم شابيو إيه yana dukan wannan dutse da sanda sai ga idanun ruwa goma sha biyu ya bayyana adadin gidaje na banu isra'ila don dama ai 'ya'yan annabin allah annabi a su goma sha biyu ne kaga adadin gidajen adadin idanun ruwa sai ya zama kowane gida daga cikin gidajen banu isra'ila kadda alima kullu unasin mashrabahum mana kowane gida sun san inda za su je su sha ruwa kan wannan famfo wannan idanun ruwa wannan sun tafi wannan adadin 'ya'yan gidan annabi ako don dama 'ya'yan shi goma sha biyu ne kamar yadda ayoyin surat yusuf suka bayyana da allah maɗaukakin sarki ce in kala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada ashara kaukaban na ga taurari goma sha ɗaya na yi mafarkin taurari goma sha ɗaya wa shamsa wal qamara kuma na ga rana da wata ra'aitu hum na gansu su ɗin lisa jidina suna min sujuda kaga ahada ashara kaukaban ɗan uwan shi guda goma sha ɗaya in ka hada da shi sun zama guda nawa kenan sha biyu isnata asharata ainin kaga duka daga gidan banu isra'ila to sana idan ka dawo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata a nasaba ingantacciya kakan shi shine annabi isma'ila annabi isma'ila kuma ɗa ne ga annabi ibrahim kaga tun daga kan annabi ibrahim har ya zuwa annabin karke khatamun nabiyina wa imamul mursalina annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabawan gaba ɗaya daga cikin 'ya'yan shi da tattaɓa kunnen shi da zurriyar gidan shi suka bayyana sannan babu wani littafi da Allah maɗaukakin sarki ya saukar daga sama face ya zama wannan littafi an saukar da shi ne ga wani daga cikin annabawan gidan annabi Ibrahim shine waje alna fi zurriyatihi annubuwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya kuma mun bashi sakamakon shi a duniya na ɗaukaka da matsayi annabi Ibrahim kenan wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan annabi Ibrahim a lahira yana daga cikin mutanen kirki bayan Allah na gari wannan ayar da waɗannan ayoyin da muka karanta gaba ɗaya suna nuna mana cewa idan kana so ambatanka ya wanzu a bayanka to ka zama nagari ka zama mutumin kirki ka zama bawan Allah ka bi Allah ka yi wa Allah ɗa'a kuma ka yi kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki idan har kana so tarihi ya rubuta ka tarihi ba zai mance da kai ba to ka yi kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ka zama mutumin kirki ka zama bawan Allah ka kyautata imaninka ka kyautata mu'amalarka da mutane idan kai haka Allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaki darajarka zai ɗaukaki ambatanka kamar yadda annabi ibrahim da kanshi ya yi addu'a da ya ce wa ja'alli lisana sidikin fil akhirina tare da wannan matsayi na annabi ibrahim mahaifin shi Allah bai kaddare shi da karɓar addinin annabi ibrahim addinin musulunci ba wannan kuma ko kaɗan bai yi tasiri gurin wato naƙasa daraja ta annabi ibrahim ba ko kaɗan annabi ibrahim hakan bai tawaye mishi daraja ba bai tawaye mishi matsayi ba don mahaifin shi bai karɓi da'awar shi ba kuma fahimta da kyau jama'a mu mance da waɗanda suke cewa ai wannan azar ba mahaifin annabi ibrahim ba ne maganganu ne da ba su da dalili a ƙur'ani allah cewa ya li abihi azara kuma fahimta a cikin hadisi kuma ingantacce annabi ya ce a ranar alkiyama za a zo da mahaifin annabi ibrahim fuskar shi na jan ƙasa kafafun shi na sama a haka za a zo da shi a ranar alkiyama malamai suka ce shi ne ma'anar waɗannan ayoyi da allah maɗaukakin sarki ya faɗi a suratu shu'ara da allah ya ce وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كما فهمت يا جماعة الله مدوكاكين سركي كسامو داتي waɗannan ayoyin jama'a kamar yadda muka ji waɗanda suka fi dacewa su danganta kansu zuwa ga annabi ibrahim su ne lallafi na taba'uhu waɗanda suka bi shi a zamanin shi waɗanda alkur'ani ya bayyana mana mutum biyu ne annabi lut da matar shi wa hadha nabiyyu da wannan annabi wallazina amanu da waɗanda suka yi imani wallahu waliyul mu'minina Allah shine majibincin muminai Allah shine zai taimake su Allah shine zai saka musu da aljanna sakamakon imani da suka yi da annabawa da biyayya da suka yi wa waɗannan annabawa ɗin ya tabbata a cikin hadisi jama'a hadisi da limamu tirmidhi ya ruwaito daga sahabi abdullahi dan mas'udin allah maɗaukakin sarki ka ƙara masa yarda abdullahi dan mas'udin ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce likulli nabiyyin wilayatun minan nabiyina kowane annabi yana da majibinci daga cikin annabawa fa inna waliyyi minhum majibinci na daga cikin annabawa waliyyi na daga cikinsu annabi ya ce abi wa khalilu rabbi ibrahim shine ubana kuma masoyin baji daɗin ubangiji na shi da annabi ibrahim sun makara'a abdullahi dan mas'udin sai ya ce annabi sai ya karanta wannan aya da ya ce inna aulan nasi bi ibrahim lallazina taba'u wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyul mu'minina ina fata jama'a mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace na'am wa yake magana ne a baya eh shi kaɗai ne annabi cikinsu amma annabawan banu isra'ila daga cikin 'ya'yansu da zurriyarsu da salsalarsu suka bayyana wannan dalili ne ma na daga cikin dalilin da ke sa ake danganta waɗannan annabawa zuwa ga isra'ilu ɗin isra'ilu ɗin shine annabi ya akoba sai a ce banu isra'ila mu kuma mu waiwayi tafsirin waɗannan ayoyi a farko-farkon suratul bakara da malamin mu sheikh albani ya gabatar za ku ji bayanai dalla-dalla ya bani isra'ila ya ku 'ya'yan isra'ilu ai isra'ilu ɗin suka ce laƙabi ne na annabi yaqo ma'anar isra'ilu a harshen su na ibraniyanci shine abdullahi wato bawan allah ina fata mala ya fahimta allah maɗaukakin sarki ka samu dace jama'a ya haƙuri a yau a nan za mu kwana insha allahu ta'ala sai allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu dawo mu waiwai waɗannan ayoyi mu dubi darussan da suke ciki sa'annan sai mu dora mu ci gaba daga inda muka kwana da izinin Allah ina ma kowa fatan alkhairi yadda muka haɗu anan Allah ka haɗa huskokin mu a gidan rahma Allah ka ji kan mu ka ji kan iyayen mu Allah ka gafarta wa malaman mu Allah ka tabbatar da mu akan abin da yake daidai Allah ka ɗauki rayuwar mu akan addinin musulunci zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته